Bukola Saraki ya bayyana haka ne a wata takardar sanarwa mai ɗauke da sa hannunsa wacce mai magana da yawunsa Yusuf Olani Yonu ya rarraba wa manema labarai. Saraki ya yi la'akari ne da tuhumar da bangaren zartaswa ke yi wa shi da mataimakinsa, inda ya ce waɗansu ƙalilan da ba su san yadda ake gudanar da ayyukan majalisa ba ke bin son zuciyarsu don cimma wata buri nasu na daban. Waɗannan kalamai ba rasa nasaba da tarurruka da 'yan majalisar dattawa suka yi har suka yi barazanar janye goyon bayan su ga bangaren gwamnati. Emmanuel Bwacha ɗan jam'iyyar PDP ne kuma shine mataimakin marasa rinjaye a majalisar dattawan. A matsayina na mataimakin shugaban mm. marasa rinjaye mun duba mun ga kaman canje-canje da ake so a yi bai cancanta ba muka ce don har executive in suna da hana ciki su bari. Wa'ina irin canje-canje kenan? Na kokarin a cire senate president da deputy senate president. a ganin mu bayya da kyau domin ka zargi mutum dole ka saurare shi ba wanda ya kira eh, shi deputy senate president ko senate president ya musu magana ko police su ji nasu version nasu babu kawai da muka ji za kai su kotu sun mun lura kaman tsari ne wanda ake yi domin a cire shugabancin majalisa wanda ya kumbi ana kokarin a yi a ra'ayinmu na caucus na pdp kenan jin haka sai 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a majalisar dattawan tare da goyon bayan 'yan jam'iyyar labour suka ce ra'ayinsu ya bambanta in ji aliyu malam wakili mu ma mun fito ne mu nuna goyon bayanmu mu mu jaddada goyon bayanmu mu ci gaba da tabbatar cewa za mu ci gaba da yin komi mu tabbatar da jagorancinsa ya wanzu canji da yake so wa ga 'yan najeriya na rayuwarsa ya samu inganta an same shi kana ganin yawan ku a majalisar dattawan nan har zai tabbatar da cewa ya samu yadda ake so a mulkin nan kuwa eh a da lallabe da haɗin kai tsakanin mu a apc da kuma su abokanan zaman mu namu ai in kika duba sun ba mu haɗin kai tunda muka hau wannan mulki don ba a taɓa kawon abu daga fadin shugaban ƙasa sun turje sun ce ba so ba kuma in ka duba yawancin su 'yan najeriya ne har gobe muna da kyautata suna son ƙasar nan su ma kamar da muke son ƙasar nan amma dai sha'ani na siyasa wani sa'i mai yawa akwai dan abin da ya so samu su rai to ina za ku yi da su tunda sai an samu haɗin kansu sannan abubuwa za su tafi daidai a majalisar dattawa babu wani matsala duk abin da ya shafi kasar nan na tabbatar miki cewa su ma 'yan ƙasa ne kuma ba za su so kasar nan ta samu na kasuwa ba saboda haka duk abu da ya kawo na kan kasar nan wanda zai ciyar da kan kasar nan na tabbatar za mu samu haɗin kansu waɗannan ƙorafe-ƙorafen sun taso ne sakamakon ƙarar da babban mai shari'a ta ƙasa abubakar malami ya shigar a madadin gwamnatin tarayya inda ake tuhuman saraki da mataimakinsa ikwerin madu da tsohon akawun majalisar salisu mai kasuwa da haɗa kai wajen yin dokokin jabu a majalisar dattawan kasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya